daga nan Iran, sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraron mu sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Juma'a. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na kokon san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Muna nan kuma tafi da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. daga nan kuma akwai mu da shirin na duniyar mu a yau shirin da ke duba wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka faru a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya to waɗannan dai da Allah su ne shirin shirin da za mu zo su a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da ɗan dakikoki masu zuwa lokacin da za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Iran ta ce yarjejeniyar alkahira ta cimma da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba ta da wani amfani a halin yanzu. kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi Isra'ila da laifukan yaƙi a yankin yammacin kogin Jordan. jirgin yakin F-35 da Amurka za ta sayarwa Saudiya ba su da fasaha irin wadda ta sayarwa Isra'ila saboda kare tasirin Isra'ila a yankin. yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Agadis. jamhuriyar musulunci ta iran ta ce yarjejeniyar alkahira da ta cimma da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba ta da wani amfani a halin yanzu bayan da kwamitin gwamnonin iaea e ya amince da kudirin wato a kan iran na baya bayan nan ministan harkokin wajen iran ya yi allah wadai da kudirin inda ya kira shi da mataki marar adalci kan kasar a ranar alhamis ne hukumar ta amince da kudirin da kasashen turanin guda uku wato faransa jamus da birtaniya da kuma amurka ɗaya bangaren suka tsara na neman iran ta yi musu bayani cikin gaggawa game da tarin tataccen uranium ɗinta da kuma wuraren da aka lalata a lokacin harin isra'ila da amurka a watan yuni a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce wannan kuduri ya nuna yadda amurka da tarayyar turai ke yin amfani da hukumar don matsa lamba akan iran sanarwar ta kuma nuna cewa kusan rabin mambobin iaea e ne suka ki amincewa da kudirin ciki har da mambobi biyu na dindindin na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar harkokin wajen iran na ta sake nana ta cewa iran ba ta taɓa ƙoƙarin kera makaman nukiliya ba tana mai cewa isra'ila da makaman nukiliyar ta su ne babbar barazana haka zaman lafiya da tsaro na duniya ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta zargi jami'an isra'ila da gudanar da gagarumin kamfe na tilasta wa mutane barin gidajensu a yammacin kogin jordan da aka mame tana mai cewa hararen sojin da gwamnatin ta kai a watan janairu da fabrairu na shekarar 2025 din a sansanin 'yan gudun hijira guda uku sun kunshi laifukan yaƙi laifukan cin zarafin bil'adama da kuma neman kawar da wata kabila daga doron kasa a sabon rahoton da ta fitar kungiyar ta bayyana cewa an kori falastinawa sama da dubu talatin da biyu daga gidajensu a sansanonin 'yan gudun hijira na jenin tulkarem da kuma nur shams a cewar binciken mai shafuka 500 sojin isra'ila sun kaddamar da wani farmaki a ranar 21 ga watan janairu kwanaki kaɗan bayan tsigaita wuta na wucin gadi a gaza ya fara aiki a farkon shekarar 2025 hukumomin isra'ila sun kori falastinawa 32,000 da karfi daga gidajensu a sansanonin 'yan gudun hijira a yammacin kogin jordan zinadia nadia hardman babbar mai bincike kan kare hakkin 'yan gudun hijira da hakkin bakin haure ta human rights watch jami'an amurka da ƙwararru kan tsaro sun ce jirgin yakin f-35 da amurka ke shirin sayarwa saudiya fasahar su ba ta kai waɗanda sojojin sama na isra'ila ke amfani da su ba domin kiyaye tasirin isra'ila a gabas ta tsakiya a cewar wani rahoto da na reuters da jami'an amurka da ƙwararru kan tsaro suka bayar washington ta tabbatar cewa jiragen f-35 da aka yi niyyar kaiwa riyadh ba za su yi kama da na jiragen saman isra'ila ba isra'ila tana da izini na musamman na hada makamanta manhajojinta tsarin rada da sabbin abubuwa a cikin jiragen na f-35 waɗanda ba sa buƙatar amincewar amurka rahoton ya kuma bayyana cewa rundunar sojin sama ta isra'ila ta fito fili ta nuna adawa da sayarwa da isra'ila irin waɗannan jiragen samfurin f-35 tana mai gargaɗin cewa waɗannan jiragen za su iya rage tasirinta a yankin lamarin da ya ci karo da kalaman da shugaban amurka donald trump ya yi a farkon wannan makon da yake magana ga manema labarai tare da rima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a fadar white house trump ya tabbatar da cewa jiragen da aka sayar wa saudiya za su yi kama da na isra'ila dokar kula da fitar da makamai ta amurka ta wuce ta takaita ko kuma rage jigilar makamai na zamani zuwa kasashen larabawa domin tabbatar da kiyaye tasirin soja na isra'ila a yankin saudiya kamar haɗaɗɗen larabawa tana neman sayan shiragen yaƙi na f-35 tun daga shekarar 2017 duk da haka yunkurin haɗaɗɗen larabawa ya fuskanci koma baya a ƙarƙashin gwamnatin biden saboda damuwa game da kasancewar fasahar china a hanyoyin wato a hanyoyin sadarwa na haɗaɗɗen larabawa ita kuwa saudiya ta samu wannan ta goma shine biyo bayan alkawarin da yarima mai jiran gado na saudiya Muhammad bin Salman ya yi a lokacin ziyararsa a Washington inda ya gana da Trump na kara jarin masarautar a Amurka zuwa dala tiriliyan guda. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinkirta shirin da Amurka ta ginda ya ma ƙasarsa mai manufar kawo karshen yaƙi da Rasha. Kafin ranar Alhamis mai zuwa ne ya kamata Ukraine ta sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da shugaban Trump ya gabatar, ko kuma Amurka ta shuya mata baya. tun da farko volodymyr zelensky ya yi magana da shugaban faransa da kuma firaministan jamus da na birtaniya game da shirin amurka shugaban rasha vladimir putin ya ce da wato ya bayyana da yammacin juma'a cewa ya karbi shirin da amurka ta gabatar wa ukraine kuma zai iya zama tushen sulhu na karshe yana mai barazanar mamaye karin yankuna idan kyiv ta ki shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ki shirin na amurka wanda yake ganin an fifita kremlin a kansa yana mai tabbatar da cewa ba zai ci amanar ƙasarsa ba tun da farko dama kamfanonin lancen labarai na reuters da kuma na afp sun rawaito cewa amurka ta shawarci ukraine ta amince da crimea da sauran yankunan da rasha ta mame mata da kuma rage girman sururinta zuwa rabi kamar yadda yake kunshi a sabuwar shawarar da amurka ta gabatar da samar da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu ukraine ta samu sa wato sabuwar sanarwar ce wacce take bukatar kyiv ta mika yankunan ta da ke ƙarshen ikon rasha da kuma rage yawan sojojinta zuwa hudu kamar yadda jami'an amurka da aka sake sunansu suka shaida wa reuters da kuma afp shirin ya kuma tanadi ukraine ta miƙa dukkan makamai masu kaiwa nesa bayanai sun ce da alama shirin ya maimaita sharuɗan rasha waɗanda da ukraine ta sha watsi da su waɗanda take dangantawa a matsayin mika wuya a cewar majiyar ba a fayyace ba abin da rasha za ta yi a madadin su ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da yanzu kuma ga sauran shirye-shiryen namu. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011 siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yanka. gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hamɓar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hamɓarar da gwamnatocin waɗannan kasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan kasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya ɗasawa da isra'ila kuma bai ɗasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibge su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu bane illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila da zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana daya daga cikin dalilin da suka sanya a kasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda dukkaninsu kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama kan kasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya inda take ganin cewa ƙasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba ba ga hakuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 30 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan Nuwamban shekara ta 1991 aka zaɓi Bitrus Gali a matsayin babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya na shida a kwamitin tsaro na majalisar. An haifi Bitrus Bitrus Gali a shekara ta 1922 a birnin Alkahira na ƙasar Masar. Bitrus Bitrus Gali kirsa ne ya kuma kammala karatunsa na jami'a a jami'ar Alkahira da take ƙasar Masar. Sannan kuma ya ci gaba da karantarwa. Daga baya Bitrus Gali ya shiga harkokin siyasar ƙasar inda ya zama mai baiwa shugaban kasar ta masar shawara a kan lamura na kasashen ketare ne baiwa shugaban anwar sadat shawara ta shiga sulhu da isra'ila a shekara ta 1978 sannan kuma banda kasashen duniya suka mayar da kasar masar sani ya ware shi ne ta kai komo har sai da ya sake mayar da alakar kasashen larabawa da kasar ta masar a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1991 ya zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na shida ya rike wannan matsayi har tsawon shekaru biyar. masu saurari ko kun cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan nuwamban shekara ta 1996 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 21 ga watan nuwamba na kowace shekara da zama ranar talabijin ta duniya manufar zaben wannan rana da ita ce ganin irin muhimmanci da talabijin take da shi a wajen isar da sakonni da kuma ilmantarwa ga bil'adama manya da yara mata da maza duk suna iya amfana da talabijin koda kuwa ba sa iya karatu kuma ba su iya rubutu kafa sadarwa talabijin dai ita ce kafa sadarwa mafi karbuwa a duniya da wannan majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hukumar unesco tare da haɗin gwiwa da gidajen talabijin daban-daban na duniya domin su samar da fina-finai da shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma ƙayatarwa ga rayuwar jama'a a rana irin ta yau aka gudanar da taro a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york inda aka aike da goron gayyata ga masu gidajen talabijin a sassa daban-daban na duniya domin raya wannan rana masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan nuwamba na shekara ta 1995 aka sanya hannu a kan yarjejeniyar dayton bayan gujewar tsarin siyasa a kasar yugoslavia a shekarar ta 1991 yakin basasa ya barke a wannan yanki bilhassali ma adawar sabiya da suke zaune a yankin bosnia da herzegovina shine ya kara sa al'ummar yankin yin kuri na neman yanci na wannan kasa da kuma sha'awar sabiyawa da suke da ita na kafa jamhuriyar sabiyawa ta bosnia tsantsa hakan ya kara tsananta bambance-bambance da ke akwai a tsakanin al'ummomin da suke rayuwa a wannan yanki sannan kuma bambancin ya ƙara ɗaukar wani sabon salo na musamman tun daga watan janairu na shekara ta 1992 bayan kisan gilla da sabiyawa suka yi wa mataimakin firaministan kasar yaƙi ya ɓarke a tsakanin sabiyawa da 'yan kabilar bosna daga lokacin ne kuma sabiyan bosnia tare da taimakon sauran sabiyawa na yankin musamman ma hukumar belgrade sun shiga cikin wannan yaƙi gadan-gadan inda suka yi kisan kiyashi na kabilanci da nuna wariya akan al'ummar bosnia waɗanda su musulmi ne gwamnatocin kasashen yammacin duniya masu da'awar kare haƙƙin bil'adama sun rufe idanunsu dangane da kisan kyashin da aka yi wa al'ummar musulmi na bosnia a hannun sabiyawa a ƙarshe dai bayan shafe shekaru uku da rabi ana yi wa musulmin bosnia kisan kyashi ba tare da an je ɗore a amurka ko ƙasashen turai masu da'awar kare haƙƙoƙin bil'adama ba sai ga shi a rana guda amurka ta bayyana a matsayin mai ceton musulmi inda ta haɗa shugabannin ƙasashen sabiya croatia bosnia herzegovina a birnin dayton na kasar ta amurka inda a lokacin bayan kashe musulmin bosnia fiye da dubu ɗari amurka ta buƙaci a kawo ƙarshen wannan kisan kyashi a nan take kuma ta buƙaci dukkanin shugabannin ƙasashen sabiya croatia da bosnia da su rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka fi sani da yarjejeniyar dayton daga wannan lokaci ne kuma bayan shafe tsawon fiye da shekaru uku sabiyawa suna yin kisan kyashi akan musulmi suka kawo ƙarshen wannan aiki na ta'addanci nasu akan musulmin bosnia. masu saurare kuwa kun san cewa shekaru 242 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan nuwamban shekara ta 1783 a karan farko a tarihi dan adam ya fara tashi a cikin sararin samaniya hakan ya faru ne ta hanyar tayar da balambalan zuwa sama wannan balambalan wanda ya kunshi fasinjoji guda biyu ɗaya daga cikin su masanin kimiyyar lissafi ne ɗan ƙasar faransa wato faransiya de rizia de rizia yana da tunanin samar da na'ura mai tashi tun lokacin yana karatu kuma da ƙarshe a lokacin da 'yan uwan juna biyu wato montgolfier suka kera balambala na farko shi ma ya samar da nasa balan-balan ɗin kuma ya tashi a wannan rana wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka share fagen tashin ɗan adam a cikin sararin samaniya abin tuni a nan dai shine wannan babban masanin kimiyya ɗan ƙasar faransa ya faɗi ya mutu a lokacin da yake wani bincike akan hanyar ingila masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muyin ku masu saurare. Hassan barka agar ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To shirin namu na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka so mu jin ta bakin ku game da wani rangadi da shugaban Nijar Janar Abdulrahman Tani ya kaddamar a sassan kasar da nufin ganawa da al'umma ziyarar ita ce kusan irin ta farko da wani shugaba a jamhuriyar nijar ya yi ta hanyar ƙasa domin ganawa da 'yan ƙasar to wannan shi ne madu'in namu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sake hausa mu da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi sani da suna haraba mai aski shugaba na kungiyar masu kiran da radio jihar da magaram jamhuriyar niger to masha allah eh gaskiya dai akan ziyarce-ziyarce da shugabanmu shugaban kasa general darme abdulrahman Tani yake gabatarwa a cikin fadin kasa ziyara ce wannan wanda muka ji daɗin ta muka amsa ta kuma ɗari bisa kan ɗari wanda kuma idan kuka duba ku da kanku al'umma wanda suke bibiyar da kafafen isa da zumunta daban-daban daban-daban misali musamman ma talbijin kuna ganin irin tarban da yake samu a dukkanin faɗin ƙasa dukkanin inda ya je abin alfahari abin burgewa idan ya zo shi kuma yana samun damar da zai gana da talakawa da al'umma ƙasa gaba daya idan kuka duba ma kamar akwai wata gunduma wadda ya kai ziyara wanda su da kansu 'yan gunduma suka ce tun da suke su bisa su taɓa ganin shugaba ba wanda yake bisa kan mulki ya kai musu ziyara sai a wannan karan eh, gundumar alex kuma wannan gaskiya abu abin jin daɗi ne a faɗin ƙasa ga baki ɗaya musamman ma mu nan 'yan jihar da magaram wanda ya zo ya kawo mana ziyara kuma ya mana alƙawalalluka musamman alƙawari na wajen ɓangaren ruwan sha wanda yake addaban mu wanda muka sha kwama a kan mun yi mun yi mun yi a kawo mana ƙarshen shi kuma Allah bai yi ba muna fata ubangiji Allah ya sa wannan shine ƙarshen wahalar da muke sha Allah ya sa wannan shine ƙarshen lokacin shan wuyan mu da ruwa a jihar mu ta da magaram abrahaman cani ubangiji allah ya kare ka allah ya kare ka allah ya tsare allah sa kuma a koma gida lahiya allah ba da ikon cika dukkan alƙawallukan da aka ɗauka mai magana rabe mai aski da magaran jamhuriyar nijar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daidai da musulunci jamhuriyar Tehran. Mai magana Suleiman Alhaji Buhari mataimakin watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da shan jihar da magana. Eh, muna farin ciki da wannan ziyarar da shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar mu Nijar Janar Abdurrahman Chani yake yi a fadin kasar kuma wannan ziyarar tashi yana yin ta ne don ganin irin halin da al'umma suke ciki da irin matsalolin da kasar take ciki don magance ma al'umma muna fatan dai Allah ya sa bayan ya kammala wannan ziyarar ya ga kuma irin matsalolin da suke faruwa a birni da karkara to ya magance ma mutane wannan matsalolin musamman mu al'ummar jihar da magarin da ya yi mana alkawarin kawo mana karshen matsalar ruwan sha mun gamsu da bayaninsa da ya yi mana kuma muna fatan dai wannan bashin da ya ce za a karɓo don kawo ƙarshen matsalar ruwan ruwa ta jihar da magaram da muke fama da ita shekara da shekaru muna fatan allah sa da kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma allah sa da ya cika alƙawarin da ya dauka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci kuna tare da gadan kaya dan walu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komin Nirin ta kwarnaka birnin kwankwarnin faki mai yada labarai ne kungiyar masu kira da masu rarriyar jihar Maradi lalle wannan mauridi kun kaza shi yayi Hassan barka mun gode Allah saka maka alkhairi mu yan kasa ana ba mu muna kwada albarkacin bakin mu wannan shugaban kasa na Abrahaman Chani da ya hito da ana cewa ya shige cikin daki ba iko cikin daki to yanzu ya hito ga shinan Allah ya hiddo shi ya zo ya yi ziyarto jihar Maladi jihar Agares jihar da magaranto muna addu'a yanda ya zo lahiya Allah shi mai da shi gida lafiya dama kun san an ce mai gaskiya shina tare da Allah shi dama wannan gwamnati gwamnati ne mai tausayin talaka kuma Allah sai Allah kama mishi duk wanda ya kama gaskiya sai Allah ya taimaka mishi Allah mai da mana shugaban kasan mu gida lafiya kuma Allah ya taimake shi Allah shi kara mishi adalci duk inda ya zo Allah sa mutane su ba shi haɗin kai kuma malamai a ci gaba da addu'a Allah ya zama da kasar mu lahiya Allah ya kawo mana kwanciyar hankali lumana cikin ƙasar mu ta Niger daga naku gadan kaɗan wani wanda shi anan birnin kwankwaron fata alkhairi zuwa gare ku duka inda kuke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta Iran sashen Hausa ina mana barkanmu da safiya barkanmu da harkar fatan kuna lafiya da ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta Iran da masu sauraro ga baki daya musamman Hassan Barka ina maka fata alkhairi da sauran yan uwa da abokan aikin kan radio jamhuriyar musulunci ta ina maka kwara kuwa fata alkhairi da masu sauraro ga baki daya na fadin duniya to sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya gaskiya wannan shugaban ni dai a ra'ayin kaina ya burge ni kuma na yi farin ciki na ji daɗi kuma ina goyon bayan shi ɗari bisa ɗari dangane da wannan ziyarar da yake ta yi haka ne zai gano matsalolin da ke damun al'ummar shi amma in shugaba ya koma ya zauna wa'anda daidai su je su gaya mai abin da ke faruwa ba za su gaya mai ba amma haka da ya zuwa da kai ya fi saƙo eh an ce gani ya kori ji lallai ina goyon bayan shi kuma ina mai fatan alkhairi na ji daɗi wannan ziyarar da yake yi ina mu kuwa fatan alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya Bissalam. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muyoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja muje Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyo BOH barkan ku da sasai da da fatan kowa gari lafiya ina ma'aikata wannan kafa fatan alkhairi da jama'a wannan gida. A kuma magana da Alhaji Usman daga Wuda da Sobo Local Government Kaduna Najeriya. A gaskiya game da game da ziyarar shugaban ƙasar Nijar Abdulrahman Shani yadda yake ziyarar wasu gurare na yana gana da wasu manyan mutane wannan alama insha Allahu komai zai saito a ƙasar Nijar kuma hakan zai kawo kakkawan fahimta tsakanin shi da jama'ansa. to muna ma wannan shugaba ya jajirtacce Allah addu'a Allah ya ƙara jagoranci Allah ya ƙara bashi iko yin adalci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan tayar daga Filinge a jamhuriyar Nijar godiya muka game da ziyara ta shugaba abdurrahman chani wadda yake cikin fadin kasa gaba daya saboda hausa sun ci gani da ido ya a hada min kuma zuwa da kai ya sako shi yasa ya shiga karkara kuma an ga irin daji wanda ya kafasawa nan ba tsoro kamar yadda matsorata ya kyan tsokaci da cewa tsoro ya hana a hita ba su san halin bakur fayyana ba to allah ubangiji wata ala shi sa a yi ziyara lafiya a kare lafiya abinda aka gani na a gyara a gyara abinda a gyare a kara karfafa shi ya kara inganta ina muku fata alkhairi daga alhaji alhassan tayar daga nan filin gishi tilibiri garin su shugaba abdurrahman tani a jamfore nijar na gode Assalamu alaikum sashen Hausa a jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Sagir Isaka wadda ake kira baban Salmai malam makaranta da makarantar jamhuriyar Nijar. Hakika wannan shugaban kasa namu abdurrahman Chani da ya dauki wannan mataki na ziyartar jihohi Nijar gaba daya domin ganawa da al'umma. Wannan yana nuna irin neman kusanci da wannan shugaba yake da shi da al'umma kuma irin jawabai da ya rika yi a gurin a kowace jiha da ya je yana nuna a gaskiya shugaban nan yana saurari yana neman bayani akan rayuwar kowace jiha ko in ce rayuwar al'ummar Nijar gaba daya domin a duk jihar da ya je sai gani ya tuntuɓo wani abubuwa wanda shi ne 'yan jihar suke bukata ko kuma shi ne ma al'ummar wurin suke bukata a yi musu wannan ziyara ta nuna mana gaskiya irin yadda shugaban kasa ke kula da talakawan shi kuma muna godiya da irin wannan ziyara da yake kuma muna horin ciki muna fata za a ci gaba da haka Allah ubangiji ya sa kuma duk matsalolin da ya tuntuɓo kuma zai ɗauki matakan cewa ya yi maganin su masha Allah mai magana sagir isa kawai da kira baban salmai a damar jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoyin hausa murya jamhuriyar musulunci da kai ce kuna tare da mamman sami dauda cin wazza mamba na masu kira da sauran radio ta afirka nan jihar da magaram eh, to alhamdulillah albarkacin da shugaban kasa shugaban jamhuriya general da yarme abdurrahman tani ke yi a wasu jihohi ciki har da jihar mutar da magaran wanda a jiya ya ziyarce ta da mu ce alhamdulillah mun ji daɗi kuma an sa da magaran mu a cikin wanda aka ziyarta eh, kuma a cikin ziyarar da ke duk inda ya je yankunan da kowanne yana faɗin matsalolinsu wanda kuma daman shi ya sani ba sai 'yan ƙasa 'yan jihar ba sun faɗi to misalin kamar agaras ya faɗi rashin hanyoyi masu kyau da da wutar lantarki mu kuma nan jihar da magaram gaskiya kowa san matsalar da magaram rashin ruwa ne wanda ya taɓo magana a cikin jawabin da ya gabatar wanda shine ma babban jawabi guda biyu wanda suka ja hankali na rashin ruwa da kuma rashin aiki na matasa wanda duka wannan muna fuskantar shi to kiran mu dai da shi shugaban ƙasa yana da kyau a ce kamar inda ya kira a nan da magarin 'yan kasuwa su haɗa kai su buɗe kamfanoni don matasa su yi aiki to yana da kyau a ce su kuma ita gwamnatin ta rage ma 'yan kasuwa haraje-haraje kuma wajen ruwa kwangila da ake barawa a bar barawa wanda bai yi aiki ana ba da kwangila da wanda bai ya barawa da wanda bai ya tashi lafiya assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar hakikar gaskiya muna lalle marhaban da wannan ziyara da shugaban kasar mu ta nijar yayi jihohin kasar zamu cewa wani abu ne wanda tarihi ba zai manta da wannan shi jajirtaccen shugaban kasa ba wanda karo na farko dai za a cewa tun daga hankalin mu izawa yau kuma ga wani shugaba da ya tattake bisa a mota wanda ya kai jihohin ɗaya bayan ɗaya kai musu ziyara ta gani da ido kuma ya fuskanci irin ƙalubalen da suke gani bisa kan hanya da mata barbarewar tsaro za a cewa dai wannan koke-koke da al'umma suka ba wannan shugaban ƙasa allah ya bashi ikon cimma musu wannan buri nasu kuma dimbin matasan da suke zama kasan mu Nijar ba tare da aikin yi ba eh, biranen su da ƙauyukan su Allah ba shi ikon samar musu da ayyukan yi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar daga ƙarshe nake mushi fatan Allah abin ya sa ya kammala ziyarorin da yake a jihohin mu lafiya Allah mai da shi gida lafiya kuma Allah ya ba ƙasar mu ci gaba mai amfani ina muku fatan alkhairi da ƙarshe nake sa suna na Usman Maidala ko shiri nan gabasawa jihar Damagaram cikin jamhuriyar Nijar Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samun haske dan mutali manci bar jamhuriyar jihar dangance da dama da kuma masan barka ta ra'ayoyinmu na ziyara na shugaban kasa da yake a cikin kasa abu ne mai kyau muna wata da suka wala Allah sa kare laya sai dai ina bada shawara ga dukkan jihohin da aka je su ɗauki kukan al'umma su kai zuwa ga shugaban kasa musamman a nan maraɗi muna da matsaloli daya bayan daya matsalolin taranzi da aka tsaida wannan an nakasa maradi kuma an cutar da maraɗi sannan haraji da aka dora mayan 'yan kasuwa shi ma na an nakasa maraɗi an nakasa 'yan kasuwar maradi domin wannan abin ya hana samun aiki ga matasa sannan kuma eh, akwai matsaloli da ke akwai tsakanin duwan da 'yan kasuwa maza da mata masu shiga da yace wanda kullum ka ta ganin kayan bayan Allah cikin rana an kama an watsar wani mutum da rantun kuɗin ya yi wata mata ma ba sai samu kuɗin nan ba ta zo ta kama eh, kasuwa don tura maka tasiri amma sai ga an samu matsala to muna wata kuka a kai mu shugaban kasa sannan muna kai kuka kuka garai akwai matsala tsakanin eh, jami'an tsaro na bisa hanya madarinwa da 'yan kai da kawo na masu motuna don allah a kula akwai eh, matsala tsakanin jami'an tsaro waɗanda ke bisa hanya da kwaro waɗanda ke kai da kawo na wajen kaɗata an kai ta karkarata da kuma nan tsakanin eh, tsibiri da ɗan gawo nan ma akwai matsala tsakanin duwan da masu aiki don allah a kula a kai kuka a gyara dibin matsala da za ta kawo mai kasa ci gaba da zama laya sannan akwai matsala wadda ke akwai tsakanin hanyar zandar jihar yanka eh, wuce na rama eh, eh, tsakuwa akwai matsala tsakanin hukumar jama'a tsaro saboda al'umma 'yan yankin ne wurin zaman ne wurin kwanan ne ba yiwu ana mutum zuwa kenan da Allah da annabi da dukkan bangaren ma da sauran yankuna a dauki matakin da za a kawo ci gaba da zama lara kwanciya hankali alamar ziyara ta yi kyau an zo laya kuma an kuma kuma ta mu amfani wannan shi shawara ta assalamu alaikum to ma sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya saki hada mu kafin nan dai a madadin waɗanda aka shi muryoyin su ne Hassan barka agarsu da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.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 shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Riyad Shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin Gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar Isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin Gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke ƙara ta'azzara a can ba. da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana ɗora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga kaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin buƙatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da kungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba ya jaddada cewa yawancin mazauna yankin yanzu suna cikin buƙatar jin ƙai bayan cikakken shekara na zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila da kuma tsaurara killace yankin gaza alshawa ya bayyana cewa buƙatar ƙungiyoyi a bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan bukatun jin kai mafi karanci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin kasa da kasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin kasa da kasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin 100 na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji amma gwamnatin mohammed isra'ila ta mame yankin ta lalata makarantu da asibitoci kuma ta kai hare-hare kai tsaye kan makarantar hukumar ta unrwa ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 tare da tarin tarkace kimanin 10 miliyan 60 da ke taruwa kuma suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalolinsu ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na ɗan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya ake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani ya bayyana cewa kimanin marasa lafiya dubu sha takwas da suka ji rauni suna cikin tsananin buƙatar magani nan take domin ceto rayukansu. shugaban kungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban kalubale ga kasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin barakuzan gine-gine rundunar tsaron farar hula a yankin gaza ta bayyana cewa babu wani canji na gaske a ƙasa sai dai shigar da ƙananan motoci waɗanda ba su cika buƙatun jama'a da abin da ya shafa ba tun lokacin da aka mai cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin rundunar tsaron farar hula ta yi kira ga al'ummomin duniya da kungiyoyin agaji da su ɗauki matakin gaggawa don sake gina gaza da kawar da tarkace cikinsu da kuma samar da kayan aiki da suka dace don tono gawakin waɗanda abin ya shafa da kuma rage wahalhalu da gaza ke fuskanta. ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin ƙai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba sanarwar ta yi kira da a gaggauta shigar da kayan aikin injiniya ta hanyoyin mashigar gaza ba tare da kuntatawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin zirin gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa tun bayan tsakaita buɗe wuta babu kayan gini manyan injina ko kayan gyara masu muhimmanci da suka isa gare ta don ba da damar gudanar da muhimman ayyukanta hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa manyan bukatu su ne kayan gini manyan injina don tattara shara da kuma cire tarkace kayan gyara na ababen hawa janareta da famfo banda bututun ruwa da gyaran magudanan najasa kamar yadda ake da matsalolin hanyoyin ruwa a gaza suke ci gaba da zama manyan kalubale a yankin duk da kawo ƙarshen yakin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana a karancin ruwan sha mai tsabta wanda ya zarci kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa asarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da digo biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahaɗar zikim mahaɗar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa